Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke shirin. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke shirin. Nishaɗantar da al'umma, tarbiyya ta gunzuma, yara da manya har sama, tsofaffi nake nufi ko ko mu shige gidan gizo gidan gizo ne gidan gizo wanda dan awarta ke yin dan yara ku zo mu je har manya ku zo duka So tsofaffi ku hallara zo ku zo mu tafi gidan gizo gidan gizo ne

To, yau tatsuniyar yadda za mu yi mai wani ɗan karan daɗi ce. Kuna jina ko? Don haka kowa ibaza kudarsa ifala-fala ibaza yi. Ikaro ƙarar jinsa. Yawwa, sannan kuna jina? Yawwa. Gata nan, gata nan ku. gata nan gata nan ku shingin nawa shingin ɗaya ko to ga kuma nan ga kuma nan gata nan gata nan ku to wata mata ce dai wata mata ce dai tana son haihuwa ta yi roƙo ta yi roƙo allah ba ta haihuwa ba sai ranar ta ce allah allah ka dube ni ka bani haihuwa ka bani ɗa ko da ɗan kutun ne ko da ɗan ƙashin gwiwa ne ko ɗan kutun gayya nan rannan sai wani ƙaton ƙurji ya fito mata anan dinta. kullum zai fashe ba zai fashe ba zai fashe i ruwa i ƙatoto ta sai ce yau ku sai na fasa shi sai ta ɗauko kujerarta ta zauna a tsakar gida ta samu tsinkanta mai tsini ta haka tana tsirawa ruwa ina buɗin kawai ya ɗaya tsib sai ɗaya ɗaya ya faɗo daga cikin wannan ƙurjin nata ta ce to alhamdulillah Allah ya karɓi addu'a ta yanzu ga shi na samu ɗa yanzu ina zan je in samo ruwan da zan ɗan wanke jikina da wannan gurin da bule kawai sai dan nan ice kun san yanzu aka haife yi kawai ta yadda kawai ice iya iya ba gani ba kai sai su to jaka ka samo min kawai ina tafiya ije kogin garin duk inda ruwa yake ije i ebo mata ruwan garin gaba ki ɗaya i kawo mata ta ce alhamdulillah haihuwa ta fara rana tan sai ta ce yunwa kuma ta matse ta shi ta ce to ni yanzu ga yunwa a cikin cikina ta gallabe ni ta dame ni ga kuma ba ni da ice da zan je in ɗebo wannan zan dafa wannan ruwan ko kuma in dafa abinci in ma an samo abincin sai ce iya iya ba gani ba me kike so a fara samo miki sai ce a kawo icen iji isaro bishiyin garin gabaki ɗaya kaf isassare su ifaffaskara i kawo mata ya aje mata tam shikenan sai ce to ni yanzu ga wa ina ji wa zai samo min abincin da zan dan ci sai ce iya iya ba gani ba ku san me yi kawai sai ina cikin tafiya kawai in shiga daji ina shiga daji kawai sai burum sai gashi a gidan su kura da zaki sun tara kayan abinci sun tara shinkafa sun tara taliya sun tara acca sun tara ibro sun tara abubuwa da yawa su alkama duk sun jibge daman manoma ne su kura da zaki da namomin daji duk sun tafi ciwo su kuma ba mutane ba kun ga kura ita nama take ci ko shi kuma zaki shi ma nama yake ci ko to in gaya muku suka haɗa kayan nan in gaya muku suka ajiye su kuma ba ci suke ba ɗan gayya ya zo ya ɗiba ya ɗiba cika gidansu da rambo ina cika gidan nan nasu da rambo kawai sai ga su kura nan su kuma sun dawo kai mun gaji kaza kaza kawai sai suka ga guri ya rame babu kayan abincin su wasu daga ciki babu kawai sai suka ce a ah, me zan gani ni kuwa ce aiko babu kayan abinci gashi nan babu kayan abinci suka ce to yau ba za ta sabu ba yau sai mun ga wannan wane ne wannan barawan da ike zuwa ike mana wannan sata sai aka yi mitin aka haɗu aka tattauna aka ce wane ne zai iya tsayawa ya kama mana wannan barawa kawai kun san wane ne ita shi shi farko zai fara ina ta wani ai manya-manya ne sai ta ɓaci sai ta gagara kawai sai aka ce kura kawai sai ta ɗaga hannu ta ce ni ne nan idan na kama shi zan cinye rabinsa ku zo ku ga ragowar aka ce a'a muna so ne ki in kika kama shi ki ajiye mana shi mu tambaye shi wa ike aiko shi kuma menene dalilin da isa ike zuwa ike ɗebe mana kayan abinci suka ce to shikenan sai kura ta samu wani guri ta hau ta laɗe tana laɗewa kawai sai ga ɗan kutangayya nan ya taho ɗan kutangayya ya taho ta is ta is ta is ya ɗau damin dawa zai ɗora a kansa sai ce na ganka tana cewa na ganka sai ce ke kuma wace ce ta ce bari in sako kaga kowa ce da ta yi sufa kawai ta zo za ta danne shi kawai da sa ta yi zuciya kawai da ya ɗauko ta iwulillika ta iwulillika ta isamu imaka ta da ƙasa mai iciro silin gashin kansa guda ɗaya inan naɗe ta inan naɗe ta wulla ta inda take ta ce haka za a yi ɗau abinsa ya ɗau damin dawarsa yi tafiyarsa can yamma tana yi su kura da zaki da namomin daji da giwa sun dawo daga kiwo suna dawowa daga kiwo sai suka ce yawwa kura ina kika yi ina kika yi kafa a ce kin cinye mutumin nan sai da ce kun <laughs> gani nan a sama kun gani nan a sama wannan ya fi karfi na aka ce ke ko kura girmansa ya kai ina ba girma ba kankanta ba ga dan damusa sai azaba shikenan aka ce to yanzu wa za a bari kawai sai musa ta ce ku banni nan aka bar damusa kun san me ya faru kun san damusa ta fi ta fi wannan mm, kura iya karfi ko eh. ah. aka zo aka kawo ta ta samu wani guri ta buya sai ga dan kutan gayyana babarsa ta ce in samu abinci ina zuwa ta is ya samu ya ɗibo alkama da su shinkafa ya ebo can sai ta ce me ka zo yi nan sai ce au yau kuma ke aka bari <laughs> ana tunanin ke ce za ki iya kama ni sai ce lalle ku ni zan kama ka kuma in ɗaure ka kamar idan ka ɗaure lalatacciya kura kawai da iyofu ɗauko ta imaka ta da ƙasa ciro shi silin gashin kasa guda ɗai nan ciro shi kawai inan na ɗaita, inan na ɗaita, inan na ɗaita, in bai da ita gurin. Ku saurara duniyar ɗan auta TV faɗin kalla don nishaɗin kowa dangi.